Hausa Top TV gidan nishadi. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na wanda yake zuwar muku kai tsaye ta cikin tashar mu mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna Hausa Top TV wanda muke kawo muku zafafan karatun littattafan Hausa domin faɗakar da ku da nishaɗantar da ku masu sauraro. Suna na Nabila Aliyu Tudun Wada. da zan kasance da ku a yau muna tafa da littafin tawakkali na umul kairu kabir aliyu da fatima kabir aliyu zafafan marubuta wanda littafin yake ɗauke da cakwakiyar soyayya sannan kuma da soyayya mai cike da badakala ko dai ku biyo mu masu sauraro a mun kwana ne a inda sauma'iya ta yanke shawara a zuciyarta na ta tunkarin malam da zancen sa'ad domin kawo ƙarshen halin da suke ciki ita da shi sai dai kuma idan ta tuna cewar iyayenta ba su san da sa'ad ba za a kawo zargin cewar shin a ina ta haɗu da shi har ma take tunanin za a sa mata zargi akan tana tsayawa a hanya ne idan ta dawo daga makaranta wannan tunanin ya sa cikinta ya kurɗa yake ƙarar ku a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. Nasir na nan tsaye kamar bishiya shi da kansa ba zai iya ƙayyade iya tsawon lokacin da ya share a sauran gidan ba kansa ya kwance matuƙa ɗaya da ta muzanta shi da abin da yake tafa da shi a yanzu kuma ya sake ninkaya a tafkin ƙaunar tafiya da baya har yana jin zai iya tunkarar duk wani ƙalubale matuƙar zai cika burin zansa game da ita babu abin da ya fi ɗaga masa hankali kamar yadda kai tsaye babu ko shakka a idanuwanta ta nuna masa shi ba komai ba ne akan wanda ta zaba wa kanta amma kuma ai mahaifinta ya tabbatar masa a kansa ya fara sahale mata sauraron wani ɗa namiji kuma sadiya ma ta shaida masa ko sunan wani saurayi ba ta taɓa kamawa da sunan saurayin nata ba to shin a ina gizo yake sakar ne tambayar da ta tokare masa kenan a makoshi saboda ba shi da mai amsa masa ainihin halin da sauma'iya ke ciki da ƙyar yana haɗa hanya ya fice daga zauren nasu ya nufi motarsa Nasiru na tuki da hannayensa amma hankalinsa san baya tare da shi da taimakon Allah ya samu sa'a zuwa gida lafiya kamar yadda ya yi zaton samun nasara akan soyayyar Sama'iya da kai tsaye gurin hajiyarsa zai nufa ya yi mata albishir saboda yadda ta dokanta akan lamarin amma da aka san hakan ya faru kai tsaye sashinsa ya nufa ya zube akan gada kansa kamar ana buga masa guduma saboda yadda yake sarawa sai da aka kira sallan magariba sannan ya yunkura kamar kazar da ta yi barin kwai a ciki ya shiga bayan ɗaki ya kama ruwa da ɗaura alwala ya nufi masallacin da ke cikin layin gidansu kasancewar bai cika dawowa ba har sai an yi sallar isha'i sadiya ta shiga ɗakin ta kai masa kayan abinci kamar yadda ta saba da yake ita ce waziriyarsa wadda ke kula da komai nasa ko wani abu yake bukata ita yake saka ta yi masa nasu ta zo ɗaya fiye da digiyar bayan ya dawo daga masallaci yana shiga ɗakin sa ya ci karo da abincin kallo ɗaya kawai ya yi masa ya kawar da kai sun baya zaton wani abu zai iya shiga cikinsa ya rasa tashin hankali mafi girma da zai iya kwatanta shi da yanayin kuncin da ya tsinci kansa a ciki ya sake kwanciya akan gadon kansa na ci gaba da tsawa idanunsa a rufe wasu hawaye suka shiga bin kuncinsa tsananin tausayin kansa ne ya cika shi zuciyarsa ta yi rauni ainun kalaman sauma'iya na kara zagonyar masa da ruhi ya ci da leɓensa kamar ba shi ba shi da kansa ya yi mamakin yadda a baya bai ɗauki soyayya da zafi ba a kan akan iya yake ɗanɗanar zaki da ɗacin da ke cikin soyayya wanda har ya buga masa kai kamar wanda ya marisa da kayan maye kusan karfe goma saura mike cikin layi ya rufe motarsa ya kuma kashe wayar ya san hajiyarsa ta fi kaɗai cewa da shi a irin wannan lokacin idan za su yi wata magana ta sirri san baya san yadda zai kasa bacci ita ma ta kasa kuma yadda yake jin sausan ma'iya ba zai iya faɗar laifinta a gurin hajiyar ba saboda yadda hajiyar ta ɗaukake shi da yaba tarbiyarta ya rike wa kansa komai kuma zai ci gaba da rufa mai iya asiri har zuwa lokacin da za ta fahimci shine masoyinta na gaskiya kuma wanda mahaifinta ya kwadaita da tarayyar su saboda yadda ya ba da shi ya san idan iyayensa da yan uwansa suka ji gaba ɗaya za su iya tsanarta kuma bai san abin da gobe za ta haifar ba ya sake lafewa yana shirya amsar da zai bai wa hajiyarsa a gobe idan ta bincike shi kenan ya kuma ja da mara babu gudu babu ja da baya har sai ya ga abin da ya ture wa buzu naɗi inda ya kan sau ma'iya ne kuma ba zai sanarwa da malam komai ba game da karɓar da ta yi masa sati guda nan gaba kafin ya ganta zai jefa rayuwarsa cikin wani yanayi da safe sadiya ta shigo ɗibar kwanukan abinci ta yi kawai tana dubansa a lokacin ya idar da sallar walha yana ta zabga addu'o'i akan Allah ya cika masa burinsa akan sauma'iya duk da iliminsa amma makauniyar soyayya da yake ciki ta mantar da shi neman zaɓin Allah ba na soyayyarsa ba ganin ba shi da niyyar shafawa sadiya ta kwashe ta fice da su zuciyar ta falda tunanin abin da ya hana shi cin abincin duk da sakwara ce da miyar agushi yana kuma tsananin santa sadiya na gyara wa hajiyarsa gado fito daga wanka ajiyan ta dan dubi sadiya ta ce sadiya ni fatin jiya da daddare yayan ku yayi mini sallama zai tafi gurin surkayya ban ƙara jin ɗuriyarsa ba ina da zuba ido har dare na kuma dinga neman sa a wayoyinsa duk a kashi anya lafiya kuwa sadiya ta dan taba baki ta ce to Allah masani kin ga ban ma daɗe da ɗebo kayan abincin jiya ba yadda na kai masa haka na gani ko loma guda bai ci ba ajiyan ta waro ido tana faɗin kuma a gidan nan ya kwana kuwa da yanayin damuwa ta tare da ita saboda tana son Nasir cikin yaranta sakamakon biyayyarsa a gare ta Sadiya ta jinjina kai ta ce yana nan fa hajiya na ga har zaki daga hankalinki watakila ya ci wani abin ne a waje kafin ya shigo cikin kwantar da hankalin hajiyan ta yi maganar yanzu yana ɗaki kirkirawo min shi mana ji nake kafin ya fita naji yana gaya miki baya son doya haka ki kirba masa tasa sannan kuma ya ci aikom da dalili sadiya ta yi murmushi kawai tana faɗin hajiya kika sani ko rikayyance ta cika masa tumbi da abinci ai da ta ɓangaren malam ya bi za ta shirya tarbansa don Allah ki tafi haba yarinya sai za kuɗi kamar an buɗe rediyo sadiya ta wuce tana murmushin yaƙe duk wannan zaƙin tana yi ne saboda hajiyar ta samu nutsuwa amma saboda yadda tana kalci nasa ta lura yana cikin damuwa duk da a gaban Allah yana addu'o'i ta riske shi tana kuma da shakka game da sauma'iya saboda yadda ranar da ta raka shi ba tare da shakka ko kunya ba ta yarfa shi akan idanta watakila jiyan ma hakan ta yi masa shi yasa ya kasa zuwa ya sanarwa hajiyan yadda suka yi da itan cike da tunani barkatai ta karasa ɗakin nasa a lokacin ta ji alamun yana wanka a cikin tuwalar ɗin da ke cikin ɗakin nasa sadiya ta zauna akan kujerar da ke kallon gadonsa tana tsumayi nasu da ya fito yana yafe da wani babban tawul da singileta a jikinsa yana sassauta sassauta fuskarsa da yanayinsa kafin ta yi magana ya riga ta a'a sadiya yar baba kin shigo ina sallah ko mun tashi lafiya sadiya ta dube shi tsaf ta gano lallai ba shi da nutsuwa murmushin da yake yi ma duk yaƙe ne da kare yawa game da sirrinsa ta mirge na kai ta ce lafiya kalau hajiya ke neman ka ta ce wai duk wayoyinka a kashe ta damu sosai akan ta san inda kuka tsaya akan rukayya kuma yanzu take son ganin ka sai dai na lura kana da yar damuwa amma ina fatan ba akan rukayyan bane ko ga mamakin nasir idanuwan sadiyan kafa akan nasa cikin nazari nasir ya sake wani busasshen murmushi a kokarinsa na yaki ci zargi a zuciyar sadiyan kafin ya ce me rikayya za ta yi min da har zai sanya ni damuwa kawai tun dare nake ji na babu daɗi baki na gaba ɗaya babu ɗanɗano shi yasa ma ban iya cin abincin ba da daddare don ma kallon rikayya ya ƙosar da ni da iya kalamanta sadiya ta dan rage zatanta akan saumaiya ta murgina kai kawai ba tare da ta dube shi ba ta ce allah ya kawo sauki ta yi gaba abinta nasir ya gama kintsawa sannan ya zari mukullin motarsa daga wajen hajiyar zai wuce ofishinsa da ke gidan mai kamar yadda saba duk safiya ba don gudun zargi ba yadda yake jin zuciya da gangan jikinsa da babu makawa ba zai fita ba gwara ya kwanta a gado domin ya samu nutsuwar da zai warware masa matsalarsa kamar mara gaskiya ya shiga ɗakin hajiyar da sallama hajiya ta amsa idan ta kafa a kansa tana nazari ina kwana hajiya hmm. lafiya kalau ashe wai baka ji daɗi ba to me ya same ka haka yayi marmashi yana faɗin au sai da sadiya ta zo ta gaya miki kai na ke ciwo sai baki na da babu daɗi amma yanzu idan na fita zan leka asibiti da nake zuwa hajiyan ta juya kai tana faɗin to Allah ya kawo sauki sai dai kuma ni damuwa kawai na gani a tattare da kai anya ko ba wani abu kake ɓoyewa ba Nasir ya dan waro ido da yanayin mamaki ya ce haba hajiya ai ke uwa ce da bata cancanci na ɓoye mata komai ba ko kin manta da ke nake shawara a sha'anina da yar zolaya cikin sigar kwantar da hankali ya yi maganar yayin da ya gwada mata ya dan bata dariya amma ta kawar da hakan yaya rukayyan kun daidaita kuwa ya yi hanzarin duban hajiyan da yanayin mamaki ya ce lafiya ƙalau na samu karbuwa a wajenta amma ai komai sai a hankali yake tafiya musamman da rashin sabo a cikin lamarinta amma lafiya ƙalau fa Ajiya ta saki fuska sosai ta ce abin da nake son ji kenan ai da har na fara tunanin anya ba ita ta gwara kanka ba ka san yanayin rayuwar sai a hankali. Nasir ya sake yaƙe hakora yana faɗin gaskiya ne maganar ki sai dai fatan dacewa da kuma taya mu da addu'a. Sadiya ta kai maka kayan karin ne? Hajiya ta tambaye shi cikin tsare gida. Nasir ya dan girgiza kai ya ce anya kuwa zan jira wai da asibitin nake son na je da dan wuri. haba nasir na ce kana ɓoye wani abu ka musa ni fa ban san ka da cin abinci ba kai da bakinka kusan koyaushe cikin tauna suka yi dariya gaba ɗaya hajiyan ta dubi kofar kicin ɗin da ke cikin falanta yake tana zaune a saitin wajen ta ce sadiya kin kai masa ne ko har yanzu baki gama haɗawa ba ne gani nan hajiya ina ƙarasa soya filanten ɗin ne yanzu zan kai masa sadiyan ta faɗa daga can ba tare da ta leƙo ba da daga murya yauwa amma gashi anan ki kawo masa sai ya ci a gabana don na lura idan ba ta tsiye shi na yi ba da matsala nasir ya yi dariya duk da ta ciki na ciki daureya kawai yake yi ya ce haba hajiya kamar wani karamin yaro hajiyar ta watsa masa wata hararar wasa tana faɗin kana da maraba da karamin yaron ne ai duk girman mutum inda yana da iyaye har lokacin karami suke ganin sa hmm, hajiyar mu kenan kina da matukar kula duk lamarin mu fatan mu da addu'a a kullum Allah ya ƙara lafiya da tsawon rai mai amfani Nasir ya faɗa ba tare da ya ido biyu da ita ba sun baya son ta abin da yake boyewa a zuciyarsa to amin Allah ya raya ma baki daya hajiyar ta faɗa daidai lokacin da sadiya take kokarin shigowa ɗakin hannunta ɗauke da kwandon kaba shaƙe da kayan abinci yawwa yar baba ina son ki da yawa saboda kina da ƙwazo da rashin kasala hajiyar ke maganar cike da murmushi idanuwanta akan sadiyan Sadiya ta ajiye tana dariya daga bisani ta fara zuzzuba masa bayan ta shimfiɗa ledar cin abinci kamar yadda hajiyar ta umarce ta. ba dan Nasir ya so ba Aka yi dinga tura abincin kamar magani ga idanuwan hajiyan kafe a kansa ko ya yi kamar zai bar shi da zarar ya dubi kallon da mahaifiyar tasa ke yi masa sai ya ci gaba da dannawa a baka yana taunawa a dole har ya ci ya ƙoshi amma ƙoshin dole bayan ya yi hamdala ya ce hajiya ni zan wuce daga asibiti zan tafi wurin aiki shikenan Nasir Allah ya bada lafiya ya tsara dukkan abinki ya mike nufi hanyar fita amin tun da ya fita ofishinsa banda tagumi da tebur babu abin da ya tsinana wa kansa idanuwansa kamar barkono saboda baccin da yake ji kansa kuwa tamkar zai rafe saboda tsabar ciwo ya rasa jin daɗin komai kunyarsa ta tushe gaba ɗaya saboda tsabar tunani a haka lokaci ya dinga tafiya ba tare da ya lura ba kuma bai iya samarwa kansa mafita ba game da yadda zai sace zuciyar sauma'iya kamar yadda ta sace tasa zuciyar ya fi mayar da tunaninsa kan wanda ya samu nasarar sace zuciyarta ba tare da sanin iyayenta da ƙawayenta ba ko wane ne wannan Malam na zaune a tsakar gida a kan tabarma yana cin tuwon dare da yake lokacin bazara ne garin da ɗan zafi-zafi gwagwa da hajiya na gefensa a zaune bayan ya kammala ya wanke hannunsa a roba da suke ajiye masa a gefe saboda wanke hannun ya dubi sashen da hajiyan take ya ce hajiya ina ɗiyar taki ne kuma yaya suka yi da nasirin Hajiya ta gyara zama bayan ta kasa lazumin da take yi ta ce, "Eh to ya zo ɗazun da yamma." Sai dai na lura ko minti goma sha biyar cikakku ba ta yi ba ta dawo, duk da daɗewa a zance ba alkhairi ba ne, kuma baka ba ta damar yin hakan ba. Bayan ta shigo na tambaye ta har ya tafin ta ce eh, AI akan hanya yake. To daga haka dai ba mu kara komai akai ba ban san yadda suka yi ba. Malam ya yi ɗan jim yana nazari daga bisani ya dubi ƙofar ɗakin Sauma'iya ya ce, "Riƙayya, riƙayya!" Dam ƙirjin ya buga, dama tana laba jikin labule tana sauraron duk abin da suke cewa tana na ma mata ce na'am gani nan malam maimakon mata fito sai tsaye ta yi saboda hijabinta a wuya yake bata jima da irin sallah ba amma firgici sanya ta shiga zarya a ɗakin zuciyarta na kame kaman amsar da ta dace ta baiwa malam wani sashen tunaninta na umartar ta faɗa wa malam gaskiya idan ya tuhume ta yadda ta yadda da nasir a zuciyarta ta sake jin faduwar gaban ta jima tana jin labarai daga mabambantan mutane sukan ce wai malamai ba su cika bai wa 'ya'yansu mata damar wa kansu mazajen aure ba su suke zaɓa musu wadda bata yi sa'a ba ma a bayar da ita kyauta Fatan fatanta dai Allah ya sa malam kada ya yi mata haka tunda a kanta zai fara awararwa ba tare da gama kulla zurin ruwan tunanin ba ta sake jiwo amma muryar malam kafin ya rufe bakinsa ta yi wuf ta fita jikinta na mazari ta isa gabansa bayan ta durkusa ne bakinta na kyarma ta ce gani malam malam musa ya hada hankalinsa kaf a kanta lamarin da ya sanya ta ƙara yin ƙas da kai cikin sauraro ya yi gyaran murya kafin ya ce malam nasirin ya zo ko yaya kuka yi da shi bugun girjinta ya ƙaru cikin zuciyar ta shiga juya maganar malam me malam nasir yake nufi kada dai ustazancin nasir ya ruɗar da shi da kyar ta iya motsa labbanta waɗanda nauyin maganar yasa suka yi kamar an shafa musu gam cikin kariyar zuci da gangar jiki ta ce eh eh ya zo amma da yake yana sauri in um, baba dama malam ya kasaita da cewa menene haka uwata ya na ga da kin rikice kin zaki yi min bayanin da zan fahimta ko dan yau ne ranar da muka fara magana da ke akan lamarin auren aurenki saumayya ta sake marginar da kai musamman lokacin da ta saci kallon goggo da kyar ta dan sake kulle yan zaruruwan nutsuwar ta fa suka rage mata ta ce ai bai jima ba yana da wani uzuri ne kuma ta kasa faɗin komai saboda rashin gaskiya kuma bata taso cikin tarbiyyar ƙarya ba hakan ya sa duk lokacin da za ta sharo ta sai ta ɗan burkice bari a gaban malam malam ya ƙara mayar da duk nutsuwarsa gare ta yana kuma nazarin yadda ya lura kamar ba ta da gaskiya akan amsar da ta bashi duba da yadda ya gano zumuɗin nasir tun ranar da ya fara zuwa neman izini a wajensa daidai dan ja masa rai kafin ya bashi izinin zuwa amma ta yaya ranar zuwan nasa ya kasa amfani da damar da ya samu har wani uzuri ya sha kansa sai dai idan wata larura wadda ita dama ba a shirya mata ba Allah ke saukarwa a duk lokacin da ya so ba tare da shawara ko sanar da bayansa ba duk ya sake zama hujja a gare mu ta cikar ikonsa ya gano lalle da akwai abin da saumi'iya take kokarin boye masa a zuciyarta ya jinjina kai yana faɗin amma fa na yi mamaki uzurin nan naki ko dai ke din ce baki bashi damar da ta kamata bane a yara na farko ya kamata a ce to to amma dai ina fatan yayi miki ko kamar yadda shi ma ya rikice a kan ki Somaiya ta dauko kai a dan razana ta dubi malam. Malam yana kallon ta bai ce uffan ba, sai ma wani murmushi da ta gani a fuskar sa wanda ta kasa tantance ma'anarsa. Tunaninta ya tsaya cak, ya tsaya ne akan maganar malam ta karshe kamar yadda shi ya rikice a ki To yaya aka yi cikin lokaci kangani har malam ya gano Nasir ya zo mata a hakan. Wai Nasir ya mato a kanta bata gano amsar ba, bata kuma girgiri abin da ya dace ta baiwa malam a matsayin amsar ba. masu sauraro duka-duka a nan za mu dakata ta cikin littafin tawakali na da kabir aliyu da fatima kabir aliyu zafafan marubutanmu na wannan zamanin sai kuma idan allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya ga masu tambaya sharhi ko kuma ƙarin haske sai su aje comment wato rubutaccen saƙo ta wannan shafin wato hausa top tv